Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وآله اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio poh na wannan lokaci da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga dai jarin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya ta juma'a da farko dai za fara gabatar da labaran duniya ne kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye shiryen mu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare bansa kuma akwai shirin tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jirin abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan safiya da dar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nan da wasu 'yan dikoki kaɗan masu zuwa akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Jagoran jun musulunci na Iran zai yi jawabi game da ranar Kudus ta duniya. shugaba ruhani na iran ya bayyana cewa iran ta yi nasarar karya laggon takunkumin amurka kotun icc ta ɗaure tsohon kwamandan 'yan tawayen alara na uganda na tsawon shekaru 25 to yanzu ga cikakkun labaran jagoran jun jihar musulunci na iran ayatollah sayyid al zai yi wa musulmin duniya jawabi a wannan juma'ar kan ranar kudus ta duniya za a yi watsa jawabin jagoran kai tsaye a kafafen yada labarai na iran na cikin gida da nake tare. a shekarun baya dai akan gudanar da jerin gwanan ne na nuna goyon bayan al'ummar falastinu sai dai a bana ba za a gudanar da jerin gwanan ba kamar yadda aka saba saboda annobar corona har ta adabi duniya ana dai gudanar da ranar ta ne a kowace juma'ar ƙarshe ta watan ramadana kamar da marigayi imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya ayyana ta a matsayin ranar tunawa da masallacin kudus mai tsarki da kuma nuna adawa da mamayar da kuma zaluncin isra'ila akan al'ummar falastinawa shugaba hassan ruhani na iran ya bayyana cewa tuntuni kasarsa ta karya lagon takunkuma amurka a kan kasarsa mamudin 'yan kasar suka kara haɗa kansu za a ɗage takunkuman nan gaba ita da kanta amurka ta san ba ta da wani zaɓi illa komawa a cikin yarjejeniyar nukiliyar in ji shugaba ruhani da yake farta hakan a taro da mambobin fadarsa shugaba ruhanin ya bayyana cewa tattalin arzikin iran ya dogara da man fetur tun bayan da kasar ta fara fidda shi amma a yanzu gwamnatin kasar ta rage dogaro da man fetur da kashi takwas cikin ɗari a kasafin kuɗinta wanda hakan abin tarihi ne ya kuma ce duk da takunkuman amurka da matsalolin annobar corona gwamnatin ta iran ta yanzu ta yi nasarar ƙara albashin ma'aikata da waɗanda suka yi ritaya da kashi 34 cikin 100 har ila yau game da yarjejeniyar nukiliyar a cewar shugaba ruhani wakilanmu a tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 masu tattaunawar namu sun yi matukar kokari ya kuma bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar ta biyanna amma akwai buƙatar ƙara haɗin kai domin mu cimma wannan burin a cewar shugaba ruhanin kotun hukunta mai laifuka ta icc ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 25 akan dominic onguen tsohon kwamandan 'yan tawayen elera ta uganda kasancewa ya kwashe shekaru shida a tsare za a rage wa'adin zaman gidan yarin nasa zuwa goma sha tara kotun dai ta samu musta ongen ne da laifuka 61 da suka kumshi laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma fyaɗe waɗanda ya aikata a cikin shekarun dubu biyu wannan dai shine karan farko da aka yanke irin wannan hukunci ga wani kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen ta uganda a yanzu dai lauyin dominic ongwen na da damar ɗaukar ƙara game da hukuncin kotun da ke birnin hague babban daraktan kamfanin sada zumunta na twitter jake dorsey zai zauna a kasar ghana har na tsawon watanni shida mr dorsey zai zauna ne a kasar ta ghana domin bin ayyukan kafa hadkwatar kamfanin creation afirka da za a yi a kasar ta ghana nan gaba da take saran da hakan ministan harkokin sadarwa ta kasar ghana ursula owusu ekuful ta ce shugaban kamfanin na twitter kana wanda ya kafa kamfanin zai zauna a birnin accra inda daga nan zai ziyarci wasu kasashen nahiyar a kwanakin baya ne kamfanin twitter ya sanar cewa zai buɗe cibiyarsa ta afirka a ƙasar ta ghana matakin twitter na zabar ghana a yankin yammacin afirka ya dai janyo muhawara a faɗin nahiyar amma haga kamfanin matakin na da alaƙa ne da yadda ghana ke ba da damar bayyana ra'ayi ba tare da tsangwama ba da kuma yadda mutane ke samun intanet ba tare da wahala ba to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka na ecowas john claude casibro ya bayyana kasuwar samar da lantarki ta yankin da ake ginawa a matsayin matakin da zai yi haɓaka ci gaban ƙasashen yammacin afirka wata sanarwa da hukumar ƙungiyar ta ecowas mai lura da lantarki ko erera ta fitar a madadin shugaban ƙungiyar ta rawaito mustaburu na cewa samar da lantarki zai zamo gamshikin wanzuwar kasuwar kuma ecowas na tsara wasu manufofi waɗanda za su samar da kyakkyawan yanayi a fannin zuba jari domin samar da makamashi babban jami'in ya ce burin shine jawo masu jari zuwa ga fannin samar da lantarki da fannonin rarrabawa da musayar shi tsakanin ƙasashe daban-daban ta yadda al'umman shiyar za su ci gajiya daga makamashin na lantarki bisa kariyar doka mafi dacewa kazalika musaburu ya ce matakan da kungiyar ta ecowas ke ɗauka za su taimakawa sassan masu zaman kansu sanin hakikanin dokokin zuba jari a sashen samar da lantarki ba tare da wata rufa-rufa ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa voh To a gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da bita a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan. Ai saurari lafiya. mu Israel.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 sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar ra'ayul yau ta habarto daga majiyar gwamnatin siriya cewa tawagar jami'an kasar saudiya karkashin jagorancin shugaban hukumar leken asirin saudiya ta kai ziyarar aiki zuwa kasar siriya tare da gudanar da zaman tattaunawa da shugaban kasar basharul asad a birnin damascus da nufin neman sake dawo da alakar jakadanci tsakanin kasashen biyu jaridar ra'ayul yau ta fayyace cewar tawagar kasar saudiya karkashin jagorancin shugaban hukumar leken asirin kasar lieutenant general Khalid bin Ali Al-Humaidan ta ziyarci kasar Siriya a farkon wannan mako inda ta zanta da shugaban kasar Bashar al-Assad a birnin Damascus fadar mulkin kasar Siriya inda bangarorin biyu suka tattauna batun hanyar sake dawo da alakar jakadanci a tsakanin kasashen su kuma suka cimma matsayar sake gudanar da zaman tattaunawa bayan watan Ramadana mai alfarma jaridar ta habarto daga majiyar jakadancin kasar Siriya da ke Damascus cewa Ɓangarorin bangarorin kasashen biyu sun cimma matsayar sake bude ofishin jakadanci a tsakaninsu a matsayin matakin sake dawo da alakar jakadanci tsakanin kasashen biyu a dukkanin bangarori kamar yadda majiyar jakadancin ta siriya ta bayyana cewa tawagar kasar saudiya ta bayyana wa shugaban kasar siriya jin daɗinta na ganin siriya ta koma cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa tare da fatan ganin kasar ta siriya za ta halarci zaman taron kungiyar ta haɗin kan kasashen larabawa larabawa da za a gudanar nan gaba a kasar algeria kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta arab link ta ɗauki matakin dakatar da kasar siriya daga kungiyar ce a zaman da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar suka gudanar a cibiyar kungiyar da ke birnin alkahira na kasar masar a ranar sha biyu ga watan janairun shekara ta da sha ɗaya tare da sanar da janye dukkanin cikadojin kasashen larabawa daga kasar siriya gami da kafa dokar hana kasar ta Siriya halartar duk wani zaman taro da kungiyar ta Arab Link za ta gudanar ko duk wata kungiyar take da alaka da kungiyar ta Arab Link a matsayin goyon baya ga 'yan tawayen da suke bore a kasar ta Siriya da nufin ganin bayan gwamnatin kasar karkashin shugabancin Bashar Assad tun a cikin watan Maris na shekara ta 2011 ce aka fara kunna wutar yaƙi a kasar Siriya inda yaƙin ya fara da sunan boran al'umma na rashin yarda da shugabannin ƙasashen Larabawa 'yan kama karya ƙarƙashin takin kaɗawar guguwar neman canji a ƙasashen larabawa inda wannan guguwa ta fara daga birnin dar'a da ke kudancin ƙasar siriya kuma ta ci gaba da gudana har zuwa yankunan da suke kewaye da birnin damascus fadar mulkin ƙasar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da sunan addinin musulunci suka shiga ƙasar daga sassa daban-daban na duniya suna kiran 'yanci a wancan lokaci ya rage kaɗan su kawo ƙarshen gwamnatin siriya bayan da suka mamaye yankuna da suka kai kimanin kashi 80 cikin 100 na yankunan kasar da karfin bindiga kuma kafin kiftawar ido sun kunna wutan yaƙi a Homs da Halab gari na biyu mafi girma a kasar kunna wutan yaƙi a Siriya ya samu gagarumin tallafi da gudumawar kasashen Larabawa masu arzikin man fetur a yankin gabas ta tsakiya baya ga samun cikakken goyon baya daga manyan kasashen duniya musamman Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai da suke riya kara haƙƙin ɗan adam da rajin yaɗa tsari tsarin dimokuraɗiyya a duniya amma suka ɗauki matakin mallaka makamai da dukkanin tallafin yaƙi ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa sannan daga nan suka fito da maitarsu a fili cewa dole ne shugaban ƙasar bashar al-assad ya yi murabus daga kan karagar shugabancin ƙasar domin samun zaman lafiya da sulhu a siriya hakika bullar yaƙi a ƙasar siriya ya faranta ran makiyar ƙasar musamman haramtacciyar ƙasar isra'ila da uwargijiyarta amurka domin ganin yadda siriya ta kasance matattaran kungiyoyin gwagwarmayan yankin gabas ta tsakiya tare da kare musu manufofi kuma mafi shahara a tsakanin kungiyoyin gwagwarmayar su ne kungiyoyin falasinawa da suke da matsuguni a siriya kuma shugabanninsu suke da mafaka a kasar bayan tilasta musu barin falastinu sannan gwamnatin turkiya ta ɗauki matakin tsoma baki a harkokin kasar siriya domin kare manufofinta musamman rikicinta da kungiyoyin kurdawan siriya da suke goyon bayan kurdawan turkiya 'yan tawaye inda turkiya ta ɗauki matakin mame yankunan arewacin ƙasar siriya tare da jibge sojojinta a ciki sannan ita ma ƙasar jordan ta mame yankunan ƙasar siriya ta shiyar kudanci ta hanyar ba da dama ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna gudanar da harkokinsu a yankunan musamman shirya ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan da suke ƙarƙashin ikon gwamnatin siriya. babban matakin wuce gona da iri da gwamnatin turkiya ta ɗauka kan ƙasar siriya ita ce gayyato 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya zuwa ƙasar ta siriya domin wargaza ƙasar inda ake shigar da su cikin yankunan ƙasar siriya ba tare da takardar izinin shiga ƙasar ba kuma kasashen labanan da jordan suka zame mashigar 'yan ta'adda zuwa ƙasar siriya domin yakar gwamnatin ƙasar tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummarta da sunan 'yantar da ƙasar ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa da aka jibge a cikin ƙasar Siriya sun yi ƙoƙarin rusa rundunar sojin ƙasar da wargaza duk wani barikin soji da na tsaron ƙasar ta hanyar kwasar ganimar makamai ciki har da jiragen saman yaƙi lamarin da ya sauƙaƙa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da Amurka damar ƙaddamar da hare-haren soji kan sansanonin sojin Siriya da nufin kawo ƙarshen su bayan da yaƙin basasa ya tsananta a ƙasar Siriya ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish da tafi yin ƙaurin suna a fagen zuba. zubar da jinin dan adam da ayyukan cin zarafin bil'adama ta hanyar fyaɗe ga matan aure da budurwaye da sunan kuyangu da aka samo a matsayin ganimar yaƙi kuma wasu muggan malaman musulunci suka kirkiri wani nau'in shakiyanci mai suna auren jihadi wato nikahul jihad yadda ake samun mazaje da dama suna zuwa ga mace guda a matsayin matarsu ta aure domin taimakawa majahidai musamman a garin Rika da ke arewacin Siriya yankin da kungiyar Da'ish ta mamaye da karfin bindiga kuma tsohon shugabanta abubakar bagadadi ya shelanta kafa daular musulunci a yankunan lardin a cikin watan yunin shekara ta 2014 mai taken daular kalifancin musulunci a siriya da iraki sannan bayan shekara guda kungiyar ta'addanci ta jibhatun nusra bangaren kungiyar ta'addanci ta alka'ida ta sanar da mai dukkanin lardin idlib tare da shimfiɗa irin nata nau'in wuce gona da iri kan al'umma da sunan shari'ar musulunci musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan duk duk wanda take da saɓanin ra'ayi da shi ko addini ganin yadda kasar siriya ta kama hanyar wargajewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin tura jiragen saman yakin ta suna kai jerin hare-haren wuce gona da iri kan kasar ta siriya tsawon shekaru tare da rusa sansanonin sojin kasar domin 'yan ta'adda su samu damar yin galaba kan sojojin gwamnati lamarin da zai kawo ƙarshen ƙungiyoyin gwagwarmaya da suka zame alakakai ga haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya tare da cire kasar siriya daga cikin jerin ƙasashe kasashe masu goyon bayan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya jamhuriyar musulunci ta iran da kasar rasha sun yi saurin fahimtar lalle yakin basasan da aka daura kan kasar siriya ba yaki ne da zai takaita kan kasar ta siriya ba manufarsa ita ce kawo ƙarshen duk kasashen da ba su mika kai ga munanan manufofin kasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai ba kuma dole ne a zuba ido ga haramtacciyar kasar isra'ila tana cin karanta ba babbaka a yankin gabas ta tsakiya a matsayar 'yan lelan amurka kuma gwamnatin siriya tana yaƙi ne domin kare kyawawan manufofi a duniya da nufin daƙile munanan manufofin 'yan mamaya don haka jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar rasha suka zaburo domin kare gwamnatin siriya daga faduwa da tabbatar da ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya duk da tsananin makirce-makircen da ake kitsawa kan kasar siriya musamman taron dangin da kasashen larabawa da turkiya suka mata iran da kawayenta sun ɗauki matakin tallafawa kasar ta siriya a fagen yaƙi da ta'addanci kamar yadda kasar rasha ta ɗauki matakan kare siriya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tare da tallafa mata a fagen farfaɗo da harkar tattalin arzikinta hakanan kasar rasha ta yi amfani da ƙarfin sojinta a wajen kasar domin kare kasar siriya daga rushewa lamarin lamarin da ya zame babban kalubale ga kasar amurka da kawayenta gami da 'yan korensu na kasashen larabawa hakika tallafin jamhuriyar musulunci ta iran da kasar rasha a siriya ya taimaka gaya wajen rusa makircin da aka kitsa na rusa kasar tare da fatattakan gungun 'yan ta'adda kuma a tsawon shekaru goma da siriya ta shafe tana fuskantar yakin basasa da kungiyoyin 'yan ta'addan kasa da kasa ta yi nasarar hana su cimma munanan manufofinsu duk da nasarar da suka samu na rusa kasar tare da tarwatsa al'ummar Siriya ta hanyar tilasta musu yin gudun hijira zuwa kasashen waje ciki har da yammacin Turai. A halin yanzu haka an samu canjin ra'ayi a tsakanin wasu kasashen Larabawa kan abin da ke faruwa a Siriya. Kasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun yi kiran sake dawowar kasar Siriya cikin ƙungiyar haɗin kan kasashen Larabawa da gudanar da harkoki da ita a sauran ɓangarorin da suka shafi kasashen na Larabawa inda ministan harkokin harkokin wajen kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullah bin zaid ali nahayan ya bayyana cewar dawowar kasar siriya cikin tawagar kasashen larabawa da harkokinsu al'amari ne da babu makawa kansa kamar yadda ministan harkokin wajen kasar saudiya amir faisal bin farhan ya jaddada ɗaukar matakin diflomasiyya domin warware rikicin kasar siriya da zaman lafiyan kasar tare da dawo da ita cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kuma a halin yanzu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 To da labaran da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin na murin masu saurare wanda shiri ne da kan yi dubi akan ra'ayoyin masu saurare da suke bayyanawa ta sautuka da suka aiko mana da suke bayyana ra'ayinsu akan lamura da suka shafi harkoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana shi ne Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar zahartawa mazauni kasar Gambia. Ina mika miƙa ta'aziyyata da al'ummar Nijar gaba daya da na kashin mu na kewaye Nijar gaba daya ina miƙa ta'aziyyata ga wannan bayan Allah da 'yan ta'adda suka yi kashi Allah ji kansu Allah shi musu rahama Allah ya sa kwanciya hutawa wace. Allah ya kamo na zaman lafiya a ƙasar mu Nijar da muka sayi makwabtan mu gaba daya da Afirka gaba daya akan wannan ta'addanci da yake muna yawo da hankali a cikin ƙasar Nijar sai in ce wani sun karsu Allah ya ji kansu Allah shi musu rahama Allah ya sa kwanciya hutawa ce mai magana shine sa'adu isa jamhuriyar nijar mazaunin kasar gambia ma'assalamu assalamu alaikum boh da horon musulunci ta sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin da tare nigeria zan shigo wannan fili don allah ku bani dama in ɗaukaci kaɗan kusa kanmu mu mazaje wanda muke a cikin wannan lokaci na yanayi na duniya to shine muke kira ga ko mata yara na gida to ya kamata abinda mai gida ya kawo a yi hakuri da shi in dai yara sun samu ko iyaye kun samu ba ku samu ba a sawa rai dangana a yi hakuri da abin da ya samu a ci gaba allah ne mai yin komai karata da jijiyoyi a ce mai gida ba kamar kayan sallah ba har rai ya bace a kai ga zuwa gida yaji ko kuma ya kai ga fushi a cikin gida ba daɗi to na gode rediyo taron murin musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin dara a tare nigeria assalamu alaikum biyu a hausa idan radio mai albarka haka eh, daga mushanuhu principal cs benam sandar niger na ɗauki magana ne saboda eh, zagayewar ranar 'yan jaridu ta duniya da ta dawo to ina jinjina muku 'yan jaridu ga aiki mai wahala ga rashin samun dama a baku labarun kuma ga shalo in kuka ba da labarin ya zama kalubale gare ku to ni dai ina ina karfafa muku gwiwa kuma da goyon baya sosai sosai a yi hakuri dai cikin aikin kuma allah sai ka alheri a ciki in babu jarida babu rayuwa in babu jarida babu labari. in babu babu labari a makauta ake makaho ma rashin gani da ji ne ya sa ya zama makaho ba dan yan jaridu ba abubuwa da bu sa sano ba to da fatan Allah sa kuma ku kara ci gaba ku kara hikima ku kara hakuri kuma ku kara kare kanku mutunci cikin aikin ku Allah ya kare muku sosai insha Allah daga mushenu principal CS Benam Zandar Niger sunana Mamman Biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger gashi yanzu a Niger an huddo an sanar da ranakun da za a yi jarabawa yi bakaloriya wadda daga ita da ɗalibin da ya samu sai shiga jami'a to sai dai kuma an sanar da wannan ranar ne a cikin wani yanayi a cikin wata turka-turka don haka zan kira ga ɗalibai akan su dage akan nazari domin wannan jarabawa ta zo musu da sauki kuma ina kira ga ministocin fannin ilimi da 'yan shekarun nan gaskiya ana cikin wani wani hali na abin kumya malaman makarantar makaranta wanda suke diba jarabawa su ga wane ne ne samu wane bai samu ba suna yin wannan aiki ne su kare wa'ansu sai bayan shekara biyu ma a biya su allowance din duka a Nijar malamin makaranta ne kadai ke cikin wannan hali na abin kumya gaskiya ya kamata wannan tafiya ta canza musamman ma lokacin da sabon shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazoum ke ikirarin cewa zai kawo gyara a cikin tafiya harkar ilimi sunana Mamman Buniya Yakubu Awashe daga Tawa ku lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran. Mai magana Ilyasu Yakubu Rigawa ita ga jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu muke faɗar ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na jajantawa al'ummar jamhuriyar Nijar bisa har-har da 'yan bindiga suka kai suka hallaka mutum sha shida hakika abintar da Allah wadai ne. Kuma muna taya 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu addu'ar Allah ya ba su haƙuri da juriya waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu waɗanda suka yi raunika Allah ka ba su lafiya da fatan kuma allah ubangiji ya kawo mana karshen har-har da ke faruwa a kasar nijar da ma kasar mu najeriya da ma sassan kasashen mu na afirka baki ɗaya muna addu'ar allah ya kawo mana karshen dukkanin yan bindiga da dukkanin waɗanda suke da alhakin wannan hare-hare a kasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya allah ya kawo mana karshen su baki ɗaya na gode rediyo boh taran ne magana ilyasu yakubu digawa ita da jihar bauchi assalamu alaikum sashen hausa na boh hausa barkanmu da Haka mai magana da waliyandu daga jamhuriyar niger eh, ra'ayina a yau zai ne dangance da hare-haren ta'addanci da dai ake ci gaba da kaiwa a yankunan kasashen mu musamman wanda aka yi a yan kwanakin nan wanda a gaskiya wani lokaci za ka ga idan aka kai hari gwamnati ta fito ta ce ga adadin da aka kashe to daga baya kuma sai ka ga adadin ya ninka kuma gaskiya ba wani mataki da gwamnati take ɗauka wanda ya kamata a ce ana son a ga karshen wannan ta'addancin ko ce hare-haren na ta'addancin to alayi halin dai ya kamata ita gwamnati ta gane kan cewa 'yan kasa sun zaɓe ta ne saboda babban abin da 'yan kasar ke bukata ta kamu shine tsaro assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika rikicin fulani da kuma manoma a kasar mu najeriya da ke kara zafafa wani abun dubawa ne matuka muna kira ga gwamnatin kasar mu najeriya ya kamata ta tashi haikan domin ganin ta samarwa yan uwana fulani makiyaya wuraren kiwo domin kawo ƙarshe wannan rikishin da ke tsakanin su da manoma domin dai zaman lafiya ya fi zama dan sarki a ƙarshe nake roƙon allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu da ma sassan duniya bai baki daya alfarmar wannan watan da muke shike na ramadan kuma ya ina kira ga yan uwa na musulmi ya kamata mu dukufa da yi wa kasashen mu na afirka addu'o'i domin samun zaman lafiya ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadoro diga ga fulani warje daga jihar bauchi a tarayyar najeriya mu sha ruwa lafiya Assalamu alaikum Radio ta Tahiran kuna magana da Mustapha Rabi, Tumniya da Magaram Nijar. Ina mai ka gaisuwa ga iyayen sojojinmu na Nijar wanda suka rasu na yankin tawa Allah ji su Allah sanya kwanciya hutawa. In ta mu ta zo Allah sa mu cika da imani. Kai kuma shugaban kasa Bazum kalubalen ka ne wanda a ƙara karfin tsaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Radio Hausa mai magana Sanusi Madatai a da Magaram a jamhuriyar nijar a wannan litinin din ce da ta gabata aka yi eh, bikin 'yan jaridu karo na 28 na faɗin duniya ga baki daya to ina amfani da wannan dama a miƙa sakon barka da sallah ga dukkanin 'yan jaridu da fatan sun yi sallah lafiya musamman ma ma'aikatar rediyo hausa boh ina muku barka da sallah da fatan kun yi sallan nan lafiya kuma muna fatan allah ya ƙara muku haƙuri da hazaƙa akan aikin aikin ku akan aikin ku na jarida a ganin cewa shirye-shiryen ku da kuke na radio BOH suna kayatar da mu sosai da sosai ko muna fatan Allah ubangiji ya kara ma wannan kafa ta radio BOH nisan zango yanda inda ma ba ta da kasance a ce ana kamo ta ana sauraron ta daidai wa daidai kamar yadda mu ma a na jihar da magaran muna sauraron ku ɗari bisa ɗari radio BOH ku tashi lahiya suna na sanusi madatai a jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Tun zuga shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin matsaloli da suka shafi tarbiyya ta iyali da kuma rayuwa ta zamantakewa. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da warhaka kuma barka mu saka saduwa a cikin shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tunatar da masana ta hanyar tuntubar masana da mazarta don yin su kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio BOH da nan binin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi. A cikin shirin namu na yau, za dai mu ci gaba ne da sauraron alama Muhammad Hafiz Sa'id, jagoran Haidar Center for Islamic Propagation da ke birnin Kano, Najeriya, inda zai tashi kan batun tarbiyyar al'aurar yara. allama bismillah rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tarbiyyar al'aurar yara domin a samu kamewa daga dukkan wani abin da yake kaiwa ga alaka ta jinsi wacce take ta haram muhimmi ne da muka gabatar muku shari'a bata gushe ba tana karfafawa kan wannan bangare har sai da ta koma tana bayanin sifofi cewa idan yaro ya kasance mai karancin ala mai nisassan gani to ana ƙaunar alheri da gare shi kuma za a aminta daga sharrinsa mana ba shi da sharri amma idan yaro ya kasance mai babban al'aura mai kaifin gani to lallai ba a amintuwa daga sharrinsa ba a kuma ƙaunar za a samu alheri daga gare shi Su dai waɗannan ruwayoyi ba sa kange shi ma wannan daga alheri idan an ɗora shi kan tarbiyya ta gari su dai wannan alamomi ne na cewa asasinsa yana da dashe wanda yake sharri zai kusa-kusa zuwa gare shi a kula sosai da tarbiyyarsa kamar yadda za a kula tarbiyyar dukkaninsu baki ɗaya hadari ne babba yaro ya ji cewa yana da babba ala da zai iya biyan bukatarsa da ita yana bukatar sa ido sosai wajen ganin an tarbiyyantar da shi domin kamewa domin gudun kada ya fada tarkon shaidan ana son kamewa ta kasance tare da budurwa da saurayi ya zamanto tun suna ƙanana ba su ɗanɗani wani abu ba na gurɓacewar zina domin zina tana gurɓata jini tana kawo lalacewa mai girma tana ɗaiɗaita tsarin rayuwar al'umma idan kuma an samu yara ta wannan mummunan hanya to za su taso suna jin haushin kansu kuma suna jin haushin al'ummarsu don haka za su taso ba su da tausayi wannan ne sanya ma laifuffuka miyagu sukan iya zuwa da gare su cikin sauki fiye da sauran mutane a sanadiyar haka ne shari'a ta haramta musu shaida da jagorancin al'umma da limanci da haramcin biyayya gare su ko mai iliminsu a matsayin makoma ta mutane ta ilimi da haramcin koma musu komai mai iliminsu na addini a matsayin makoma ta al'umma ta addini kenan kare manyan gobe maza da mata yara daga fada cikin wannan mummunan hanya yana da muhimmanci sosai da bashi da misali ana son wannan tarbiyya ta je har lokacin da yaro zai iya yin aure idan iyaye suna da abin yin aure su yi masa idan yana da abin yin aure ya yi kada lokacin auren mutum ya yi yana da halin yin aure a hana shi shekaran jiya wani ya kawo mun kuka yana da kuɗi da zai iya aure amma abin mamaki baban sai hana shi aure uban yana ganin yaron sai na ɗaukan nauyinsa da gidansa da ƙannansa idan ya aure nauyi zai masa yawa sai zamanto ya takaita musu wajen yi musu hidima saboda wani bangare na wannan hidimar zai koma wajen matarsa wannan saurayi ya girma ya zama mutum kamili mai ilimi mai tunani marubuci amma yana son yi aure ka hana shi yana da hadari za mu zo bangar rayuwar ma'aurata a nan za mu kawo wannan ba ba shi da haƙƙi ba shi da hurumin hana yaro aure matuka yana da yalwa nam idan uba zai masa yana da yalwa to lalle masa balantana a ce shi yake da yalwa zai wa kansa uba haƙƙi ne nasa ya taimaka wa yaro wajen yin aure za mu zo bayanin nan gaban allah yadda masu raro kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion biyohi da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran inda muke sauraron alama da zai ci gaba da yi mana bayani kan ruwayoyi da suka tsananta yawa yaro aure ruwaya ta tsananta sosai har ma tana cewa duk wanda ɗansa ya kai munzulin aure kuma yana da yalwa ta dukiya da zai iya masa aure bai masa aure ba sai yaron ya fara da wani abu mummuna to zunubi yana kan uban zunubi yana samun uba yana samun ɗa a lokaci guda da daidaito saboda yana da halin auratar da shi bai auratar da shi ba balantana kuma a ce ma shi ne zai aure da kansa iyaye su hana wannan yana da haɗari saurayi da budurwa iyaye ba su da haƙƙi su hana su yin aure babu wani dalili na shari'a da sun samu damar yin aure sun samu wanda suke so sun samu tsaron da suke so a addini da halaye nagari da kuma ikon ɗaukar nauyi to su gaggauta ba da ita su aurar da ita haƙƙoƙi ne wayannan da za mu zo su nan gaba akan iyaye sun kyautata sunansu sun yi musu ladabi mai kyau sun sanar da su ƙur'ani sun koya musu rubutu kuma inda a cikin littattafai mabambanta sun koya musan annabi sun koya musan ahalul baiti to babban abin da yake su shine su aurar da su tarbiyyar jinsi na yara maza da mata muhimmi ne sosai musamman ma mata bai kamata ba ana sakin su a kodayaushe bai kamata ba ana aiken su ko ina akwai lokutan da lokuta ne wanda yanayi shiru mutane ba sa yawo sosai sai a yi yarinya lungu lungun da yake kuma akwai waɗanda suke ma wasunsu samari ne masu shaye-shaye wannan yana da hadari sosai akwai lungunan da suke mafaka ce ta miyagun mutane waɗanda suke amfani da wannan lunguna wajen farautar yara har ƙananan yara su lalata su to da haka a kula sosai yara a daina aikinsu in ma bai zama dole ba kawai manyan su je da kansu ko wa'yancin su zo su kawo musu yana daga cikin hanyoyi da ya kamata a tsare wannan domin shaidana ta yi yawa na ga wasu suna neman su dora shaidana din akan mata ko yara su ce sun sa kaya sun yi ado wannan ba shine dalili ba sun sa kaya sun yi ado ba su da haƙƙi su yi ado mugu za a kama hannunsa a nan naɗe shi a tattare shi a hana shi dukkan abin da yake na mugunta da fasadi da lalata ƙananan yara da ma budurwoyin wanda suke gaban iyayensu saboda haka kama hannun miyagu da nannaɗe hannunsu daga farwa 'ya'yan mutane da lalata musu rayuwa dole ne sai al'umma ta sa hannu hukuma ta sa hannu iyaye sun sa hannu kowanne akwai abin da zai kiyaye al'umma idan ta ga yanayi to lallai ta magana kuma ta ɗau mataki a unguwarta haka ma gwamnati idan aka kama dole ta ɗau mataki mai tsanani horo mai tsananin da wani ba zai sha'awar sake maimaita irinsa ba sannan iyaye su san lokacin da za su aiki yara wani yaro ne ya girmansa yaya girmanta wurin ya cancanta yarinya ta je ko bai cancanta ba wurin shiga ne na yara ko ko ba mashiga ba duk wannan muhimmi ne su kiyaye sosai yana da hatsari su shigaltar da su da aike-aiken da zai su kai su zuwa ga hadari domin akwai tarkon shaidanun mutane wanda sun fi shaidanun aljanu sharri domin ganin sun lalata rayuwa ta 'yan mata sun lalata rayuwa ta budurwoyi sun lalata rayuwa ta ƙananan yara 'yan mata a kula sosai a buɗe ido a sa hankali da tunani a lura sosai da abin da suke gudana kuma wani lokaci ma hanyar tallace-tallace gidaje tana daga cikin hanyar da take jawo irin wannan musiba da kuma wurare kwarro-kwarro da za ga 'yan mata suna bi shi ma wannan duk a kiyaye su ina ne za su zauna inda za su zauna kofa gidansu su tallan su ma da haifi mutane suna zuwa suna saya amma su shiga unguwanni da lunguna-lunguna da saƙo-saƙo suna 'yan mata wani yana daga cikin abin da ke jawo wannan hadari. allah ya tsare wayannan 'yan mata daga sharrin shaidanun mutane ya kuma sanya kariya gare su daga dukkan tarkon shaidan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. ta masu sauraro ga shi dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for salon propagation da ke birnin kano Najeriya godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a yammakon radiyon BOH da ke nan birnin Tehran ni awar kunja da na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tun sai shirin na karshe shirin nan na Afirka a yau, shirin da kan duba wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka tare da yin dubi a kansu da kuma yin fashin baki da ma jan mahangar masana a wasu lokutan sai a fi musanna hankali domin jin cikakken shirin. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kana kuma suka ɗau hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka da kuma yin ƙarin bayani da sharhinsa. da yin sharhi kansu bugu da ƙari kan tuntuɓin masana kan wannan abin da ake magana kai ɗin don su ma su faɗi ra'ayoyinsu. To da fata masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. A ƙasar Somalia dai an kawo ƙarshen kace na can da ake yi kuma ke ci gaba da yi a ƙasar din kan batun ƙarawa shugaban ƙasar wa'adin mulkinsa na shekaru bayan asalin wa'adin nasa ya ƙare. bayan da majalisar dokoki ta kasar ta soke kudurin da ya amince wa da kara wa shugaban wa'adin mulkin kamar yadda ya bukata to wannan mataki na majalisar da ya zo ne bayan wani rikici da ya barke a kasar da ya sanadiyar rasa rayuka da kuma dukiya bugu da ƙari kan raunukan da waɗansu suka ji wanda kuma yake kokarin dawo da hannu a baya a kasar to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin musabbabin hakan da kuma makomar kasar ta somaliya a cikin irin wannan yanayi da ake ciki a kasar don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai majalisar dokokin ƙasar somaliya ta soke wani kuduri da a baya ta amince da shi na karawa shugaban kasar muhammad abdullah farmajo wa'adin shekaru biyu na mulki a kan karagar mulkin kasar bayan asalin wa'adinsa na mulki ya kare kafin hakan dai shugaba farmajon ya gabatar da wani jawabi a gaban 'yan majalisar wakilai na kasar inda ya sanar da cewa ya janye wannan batu nasa na karin wa'adin shekaru biyu a kan shugabancin kasar inda ya ce ya umarci firaministan kasar muhammad hussein da ya fara shirye-shiryen yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka a kasar bisa tsarin da aka yi kuma aka amince da shi a ranar 17 ga watan disambar da na gabata shugaban da ya ce yana fatan fira ministan zai gaggauta fara shiri domin ganin zaɓuka ɗin sun gudana ba tare da wani ɓata lokaci ba kuma cikin kwanciyar hankali da lumana don kuwa kamar yadda ake gani ci gaba da jinkiri na gudanar da zaɓe ɗin a ƙasar ba abin da zai haifar in ban da ƙara rikici a ƙasar wanda kuma hakan ba zai yi kyau wa al'umma da kuma ma ƙasar baki ɗaya ba to jim kaɗan bayan kammala jawabin na shugaban ƙasar majalisar ta wakili ta kasar somaliya ta soke wancan kudurin wanda a baya ta amince da shi na kara wa'adin mulki ga shugaban wanda kuma shugaban shine ya gabatar mata da wannan kuduri nasa inda ita kuma ta amince da shi a wancan lokacin to sai da halin yanzu sakamakon faruwar irin abubuwan da suka faru da kuma janyewa da shi shugaban kasan ya yi daga wannan kuduri nasa ya sanya ita majalisa din ta amince da wannan bukata da kuma janye wato wannan ƙarin wa'adi da aka yi wa shugaban ƙasar wanda hakan ake ganin lamari ne da ya daɗa kwantar da hankula a ƙasar sakamakon tashin tashinan da ya faru matakin na shugaban somaliyan da yana zuwa ne biyo bayan tashin tashina na kuma hankali da suka faru a birnin magadishu babban birnin kasar bayan da shugaban ya bayyana aniyarsa ta yin tazarce da sanya wasu daga cikin jami'an soji na kasar da ma 'yan sanda suka shelanta yi masa tawaye sannan kuma hakan ya sanya wasu suka ɗauki makamai da kuma rikicin da ya biyo baya a ƙasar wanda kamar yadda muka bayyana a farko ya sanadiyar mutuwa da kuma raunana wani adadi na al'ummar ƙasar kana kuma dai ake ganin ma watakila haka din yana iya haifar da sake dawo da irin yanayi na zama ɗarɗar da kuma yaƙi na basasa da ƙasar somaliyan ta yi fama da shi tsawon shekaru aru-aru to a cikin jawabin nasa da firayim minista muhammad hussein ya umarci sojojin da suka fito da su koma barikokinsu kamar yadda kuma ya bukaci 'yan siyasan kasar da su guji tun zaren mutane da kuma nisantar duk wani abin da zai haifar da tashin tashina a kasar wanda hakanin ya sanya da dama daga cikin sojojin da suka fito kan tituna din sun koma barikokin nasu misal akari da janye wannan kuduri da aka yi to sannan kuma a bangare guda an sami waɗansu 'yan siyasa waɗanda suke kokarin amfani da wannan dama din wurin tunzura mutane zadan su fito kan tituna da nuna rashin amincewarsu da wannan batu na kudiri na yin tazarce na shi shugaba farmajo din wanda hakan waɗansu 'yan siyasa din sun yi amfani da wannan daman to sai dai kuma sakamakon wannan ƙudiri da shugaban ya ɗauka hakan ya kawo karshen irin ko kuma alalakalla ya rage irin kaifin waɗannan masu kokarin tunzura mutane da fitowa kan titunan to ko shaka babu dai ana ganin wannan mataki da majalisar ta ɗauka a matsayin wani lamari ne da ya kashe wutar fitinar ko kuma alal akalla ya dushe karfinta duk da cewa dai akwai sauran kalubale da kasar take fuskanta a halin yanzu a bangare na siyasa da kuma tsaro da dai sauransu don kuwa da dama daga cikin 'yan adawar kasar suna da imanin cewa shugaba farmajo din ba zai taba amincewa da duk wani sharaɗi ko kuma sharuɗa da duk wani zaɓe da za a gudanar a ƙasar wanda bai goya masa baya ba a yana suke ganin cewa shugaban zai amfana duk wata dama da ya samu da kuma duk wani ƙarfi da yake da shi wurin ganin cewa ya cima burinsa na ci gaba da mulki a ƙasar ko kuma alal akalla dai ya zamanto waɗanda suke ƙarƙashinsa so da su ci gaba da gudanar da mulki a ƙasar to rahotanni daga ƙasar somaliya da suna nuni da cewa kimanin mutane dubu sittin zuwa dubu ɗari ne suka gudu suka bar gidajensu bayan tashin tashinan da ya faru din a wannan birni na magadishu kwanakin baya saboda tsoron yaƙi na iya ɓallewa tsakanin ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna a ƙasar kamar yadda ya faru a baya wato masu goyon bayan shugaban ƙasar da kuma masu adawa da shi waɗanda kuma dukkanin su suna ɗauke da muggan makamai kamar yadda rahotanni suka bayyana. don kuwa fili yake cewa kasar somaliya sakamakon shekaru aro-aro da ta yi fama da yaƙe-yaƙe na basasa cikin gida wanda hakan ya sanya makamai suka kasance a hannun kusan kowa a kasar don haka karamin rikici zai iya haifar da kashe-kashe sannan kuma da yin amfani da muggan makamai saboda haka nema 'yan siyasa da dama suke ganin cewa wajibi ne a yi taka tsantsan wurin ɗaukan duk wani mataki da a kasar wanda ko hakan idan ba ya taka zan din ba zai iya haifar da rikice-rikice wanda kuma da zubar da jini mai yawan gaske to da haka ne waɗannan adadi mai yawa na mutane din suka bar birnin na Mogadishu da neman tsira saboda ganin cewa akwai yiwuwan rikice faru a sakamakon wannan lamari idan dai ana iya tunawa tun shekara ta 1969 kasar somaliyan ta gudanar da wani zaɓe na kai tsaye mutum da mutum ba a kasar doko da kokarin da aka yi a wasu lokuta daban-daban wurin ganin an gudanar da zaben amma lamarin dai ya ci tura saboda matsaloli da ake fuskanta na tsaro ko kuma dai na rashin kuduri da niyya ta siyasa wajen gudanar da zaben wato a takaice dai ganin cewa waɗansu daga cikin 'yan siyasar kasar ba su da kudura da kuma niyya ma na gudanar da irin waɗannan zaɓuɓɓuka ɗin wanda hakan ko shaka babu ya haifar da irin wannan jinkiri da aka samu wurin rashin gudanar da irin waɗannan zaɓuɓɓuka na kai tsaye a kasar a baya ɗin dai an gudanar da zaɓuɓɓuka wanda ba na kai tsaye ba sai dai kuma a wannan karon ne aka yi kokarin gudanar da zaben kai tsayen sai dai kuma ana ganin irin kai ruwa rana da gabar da ke tsakanin shugaba farmajo din da kuma shugabannin yankuna da jihohin puntland da kuma jubaland ana ganin hakan yana iya yin wato zagon kasa da kuma kafar ungulu ga wannan shiri da ake da shi su dai waɗannan jihohi biyu masu mahimmancin gaske a ƙasar suna zargin shugaba farmajo ne da cika kwamitocin da suke da alhakin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka masu muhimmancin gaske da magoya bayansa da kuma masu yi masa biyayya a mataki na jiha da kuma na tarayya wanda haka din zai ba shi daman juya zaɓe din yadda yake so gwamnatin tsakiya din da ya ta yi watsi da zaɓin da suka gabatar mata sannan kuma ba tare da kowane bangare ya amince da waye zai gabatar da lamarin tsaro da kuma tabbatar da tsaro a yayin wannan zaɓe ba wanda haka din yana nuni da irin rarrabon kai da ake da shi sannan kuma kowa yana kokarin ya ga cewa ya sami matsaya da kuma wato inda zai fake wurin tabbatar da manufa da kuma aƙidar da kuma abin da yake son cimmawa don kuwa lamari na tsaro wani lamari ne mai mahimmancin gaske a kasar ta somaliya kana kuma lamari ne mai mahimmancin gaske a duk lokacin da ake son gudanar da zaɓuɓɓuka a ko ina ma a duniya balantana kuma irin kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe kamar irin su somaliyan a saboda haka ne ma dai masana harkokin siyasa da ya kuma yau da kullum waɗanda kuma suke sanya idanuwa kan abin da ke faruwa a ƙasar ta somaliya suke ganin kuma sannan sun imani da cewa hanya guda ta magance matsalar kasar ta somaliya a wannan lokacin shine gudanar da zaɓuɓɓuka ɗin da ake son gudanarwa suna masu cewa wajibi ne zaben kuma ya kunshi dukkanin bangarori sannan kuma wajibi ne ya zama na akwai wani tsari da dukkanin bangarorin suka amince da shi wanda kuma za a tafi a kai idan ko ba haka ba to da wuya abubuwan da ake son cimmawa a cimma a kasar to Allah dai ya kyauta ya kuma tabbatar mana da zaman lafiya a dukkanin kasashenmu. mu to masu da kuma kawo ƙarshe abinda zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh turan ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya da yake mana da sauran lokaci hassan barka ya sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara jagoran jun jihar Musulunci na iran zai yi jawabi game da ranar kudus ta duniya shugaba ruhani na iran ya bayyana cewa iran ta yi nasarar karya laggon takunkuma amurka kotun icc ta ɗaure tsohon kwamandan 'yan tawayen alara na uganda na tsawon shekaru 25 to da wannan zamu gargare sai idan Allah ya kama can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman shi yasan barka da ya fasara kan labaran duniya idan jagoranci ragamar gabatar da shirin kyau fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.